يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 29 ga watan biyar shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imam nawawi Allah ya ji kansa da rahama muna nan a babi na bakwai babun fil yaqini wat tawakkul babun da ke bayani akan ƙaruwar imani da ƙarfinsa da kuma dogaro da Allah a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi akan hadisi na biyar kuma shine hadisi na saba'in da takwas daga farkon fara wannan littafi zuwa nan wasu kuma nasu za su sa saba'in da tara an jabir radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi jabir allah yadda da shi annahu gaza ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qibala najd yake cewa haƙiƙa ya yi yaƙi tare da annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata a gare shi shiyar garin Najd falamma qafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahu lokacin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya dawo daga wajen wannan yaƙi da aka tafi Jabir ma ya dawo tare da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa adrakathumul qa'ilatu fi wadin Kafirin idah sai baccin rabin rana ko hutun da aka saba ana yi na idan rana ta raba ya riske su a wani kwari da yake da bishiyoyi masu yawan kaya. bishiyar da take da ƙaya akan ce mata al'iba فنزل رسول Rasulullahi sallallahu alaihi عليه sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zango a wannan waje wa tafarraqa an-nasu yastadhilluna bish-shajar sai mutane ma'ana sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suka rarrabu suna neman inda za su sami inuwar bishiyoyin da ke gurin wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tahta samura kuma manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi nasa zangon a ƙarƙashin wata bishiya da ake cewa samura ita ma dai bishiya ce mai ƙaya wacce take da inuwa ma'ana da ganyayyaki mayawaita sannan kuma ita ma mai ƙaya ce fa'allaka biha saifa sai manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rataye takobinsa akan wannan bishiya wa nimna nauma muka ɗan yi wani bacci a wajen Inji ji jabir ana baki ɗayan sahabbai da shi kansa manzo bacci ya kwashe su fa'iza rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya du'una kwatsam sai ga shi manzan Allah tsira da amincin Allah subbata a gare shi yana kiran mu sahabbansa wa inda indahu a arabi ko da muka zo bayan mun amsa masa kiran mun halarto mun zo wajensa nan take sai muka ga wani baƙauye faƙala sai mun zo ci da mu inna hadha ikhtarata alayya saifi wannan bakawai da kuke gani ya zare mun takobi na ma'ana manzo na kwance ya saɗaɗo ya ɗauki takobin ya zare shi wa ana na'i haka ta faru a lokacin da ina tsaka da bacci fastaiqaftu da daukan takobin nasa da zarewa Allah sai ikonsa sai manzon Allah sai ya farka yace sai na farka fastaiqaftu sai na farka wa huwa fi yadihi saltan takobin na hannunsa a zare qala man yamna'uka min da buɗar bakinsa sai ce waye ya isa ya kare ka daga ni waye zai iya hana ni in far maka qultu Allah ni ku sai nace da shi Allah mun yi haka da shi talatan hasau uku yana ga waye zai ba wani wanda ya sai hana ka ba wani wanda ya sai hana ni in sare ka ba wani wanda ya hana ni gama da kai in ya faɗi waye ya isa ya hana sai manzo ya ce da shi Allah walam yu'aqibuhu manzo sallallahu alaihi wasallama bai hukunta shi ba bai masa horo ba bai masa uquba ba ba shi ya mai da wannan kalmar Hausa walam yu'aqibhu bai masa uquba ba bai hora shi ba bai ɗau mataki ko ramuwa akan abin da ya masa ba wajalasa wannan ba kauye ne guri ya zauna saboda yanzu dai shi yake hannu ba manzo ne yake hannunsa ba manzo ya kubuta daga abin da ya hare shi da shi ga kuma ya kirawo sahabbansa dandazon jama'a an zo an tarar da wannan ba kauye muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa fi riwaya a wata riwayar qala jabir sahaban annabi jabir yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi dhatir riqa mun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a yakin da ake cewa zati riqa ana gaya wannan yaki wannan suna saboda sahabbai sun samu kansu a wani irin yanayi ƙasar gurin ƙasa ce wacce take mai duwatsu ga zafi ga kuma dutse ya ɗau zafi kuma ga kaifi da tsini da yake da shi kana taka sai huda ma ƙafa su sai su karka neman wato yanki tsimma suna naɗe ƙafafuwansu yadda in sun taka sai dai wato anin dutsen isoki wannan tsimman ba ƙafasu ba sai ake cewa yakin zatar riƙa maza sun tafi eh, tuna aka yi maza to wannan ko ba yaƙi aka ce kawo kan dutse ka tafiya mai irin wannan an hana ka da aiki ko bari yaƙi ka tafi yace to a wannan yaƙi muna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam fa idza ataina ala shajara sai kwatsan maka ga mun zo wata bishiya zalila mai inuwa da muka tare da wannan bishiya mai inuwa yace taraknaha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka bar wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan bishiyar mai inuwa cewar nan ya dace da ka sauka manzan Allah faja'a a rajulun minal mushriki manzo na gurin a ƙarƙashin wannan bishiya bacci ya kwashe shi sai ga wani mutum daga cikin arna wa saifu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bishajara takobin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi na rataye a kan wannan bishiyar ƙahu sai ya ɗau takobin ya zari. faƙala ta ni sai cewa da manzan Allah kana tsoro na ƙala la manzan Allah ya ce a ba na tsoronka kai waye ƙala fa man uka minni ice waye ya isa ya hana nufar maka waye zai iya shiga tsakanina da kai a abin da nake so in maka qala Allah yace Allah Inji manzo sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayati Abi Bakr al-Isma'ili a ruwayar Abu Bakr al-Isma'ili fi sahihi a cikin sahih littafin sa fa qala sai yace man yamna'uka min waye ya isa ya hana ka ya hana naka in far maka waye zai iya kare ka daga ni قال الله sai manzo ya ce Allah qala fa saqata sayfu min yadi Jabir da yake bada bayanin wannan hadisi yace sai takobin kamar yadda manzo ya gaya musu sai ya faɗi daga hannun wannan wato arne sakamakon manzo ya ce Allah ne zai kare shi fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam as-sayfa sai manzo tsira da aminci Allah subbata gare shi ya dauki takobin faƙala man uka minni sai ce da shi to kai kuma waye zai hana ni farmaka waye zai kare ni daga kai faƙala kun khaira akhiri sai ce ka zama mafificin wanda ya ɗau wannan takobi in ni na ɗau takobi ne maka barazana halaka ka to kai kakka halaka ne ka fi ni zama mafi alkhairin wanda ya riƙe makami akan ɗan uwansa kakka farmu faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi tashhadu Allah ilaha illallah ko za ka shaida ba ma'ana a tashhadu sai ba kawo hamza ba aka ce tashhadu Allah ilaha illallah ko za ka shaida babu wani abin bauta da da cancanta sai Allah shi kaɗai. wa anni rasulullah wa kuma za ka tabbatar da cewa ni manzon Allah ne qala la yace nan fa daya ni ba zan yadda Allah ko za a bauta ba ba kuma zan ba da gaskiya cewar kai manzon sa bane walakin ni uahiduka walakin ni uahiduka abin da za a yi zan maka alƙawari la uqatiluk la uqatilaka ni dai ba zan yake ka ba ni ba fada da kai ko kuma farmaka duk inda muka zo wala akun ma'a qaumin yuqatilunaka kuma ba zan zama tare da mutanen za su yaƙe ka ni ba zan yaƙe ka ba ba kuma zan taimaka wasu su yaƙe ka ba mu dai wannan alƙawarin ka samu wannan da gare ni idan ni ma na samu abin da samu da gare ka na ka ƙyale ni baka far min ba fa khalla sabila sai manzon Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi ya ƙyale shi ce to shikenan na barka wannan alƙawari da muka da kai a tafi a haka fa'ata ashaba sai wannan ba ƙauye wannan arne ya tafi gurin jama'arsa faƙala ji min indi khairin nas ice ku zama shaida na zo muku na dawo yanzu haka daga wurin mafi alkhairi duk mutane na ga wanda ya fi kowa alkhairi ah, wanda ya tsaya a kanka zai kashe ka zai halaka ka kuma ya sami irin wannan damar a kanka ka sami irin wannan damar a kansa kai ya tsaya a kanka da makaminka zai kashe ka Allah ya ara maka dama ya kare ka kai ka sami irin damar da ya samu a kanka a kansa ka kuma kyale shi kace ya tafi ai ka zama fi alkhairin mutane shi na so ya halaka taka rayuwa ko kuma ka da tasa rayuwa ta tsore ai kai masa alkhairi karshe malam imamu annawawi yake cewa qauluhu fa qafala eh, qauluhu qafala abinda yazo a hadisi na cewar falamma qafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace kalmar qafala din nan abin take nufi raja'a ya dawo wal idha fasara idha yace ash-shajaru alladhi lahu shaw bishiyar da take da qaya ana gaya masu iba. wasamura fassara kuma samura bi fathi sin da yi wa din fataha wa dhammil mim mimin kuma ay mata dhamma a ce samura ash-shajaratu min at-talh ce bishiya ce ita ma nau'i ko shigen zubin irin bishiyoyin da suke kama da kamar ka ce ayaba in ka kalle ta haka amma wahiyar idam min shajaril idam malamai suka ce ita ce mafi manya-manyan girma makama kan bishiyoyin ƙaya ana gaya musu asamura to bishiyoyin da suke da ƙaya yawa ne da su aduwa tana da ƙaya ko kurna tana da ƙaya ko da sauransu to a irin wannan lokacin in ba mutum ya koma wa irin Eh, salo na bincike da ake shi na zamani da za a iya hasko maka hoton bishiyar shi ma ka ganta sai kana da masaniyar bishiyoyi wani lokaci sai ka hada da masanin daji harkar bishiyoyi a kalla ya ce eh, wannan bishiya kaza ce sannan muna karatu da yake da alaka da wannan kalmar an buɗo amma dai mun kasa ba ta suna na bishiyar da muka sani da hausa wacce za ta zama exactly ita ce amma ana ta tattara su ana ta tattara su ta yadda za a zo lokaci a rika ɗauko hotunan ana tafiya gurin masana bishiyoyi na daji in sun gani sai bishiya kaza ce a yi musu suna nan gaba zuwa gaba ko da masu zuwa bayan mu su za su iya ba da fassara exactly ta bishiyar da ita ce ita ce kuma abin da ake yanzu sai dai mu karba ita ma manyan bishiyoyi ce masu kaya an fahimta ko eh. yake cewa waqtarata saifa abinda ake nufi da ikhtarata saifa da wannan arne yayi ai sallahu abin nufi ya zara takobin wa huwa fi yadihi yana hannunsa saltan ai maslulan abinda ake nufi da saltan din nan a zare shi takobin shine maslul din shine a littafin asarimul maslul ala shatimin rasul na ibnu taymiyyah Izararren takobi ga mai zagin manzo sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi fatihi sad wa dammiha shi da aka ce sultan ana yi wa sadun din fata ko a ce sultan ai mata bamma duk wanda ka faɗa daidai to wannan shine zubin yadda mu karanto hadisi za mu sake karanto shi da zubin goyon ruwaya kusa da ruwaya ta yadda za mu daɗa fahimtar abin da muka karanta sannan sai kuma mu ƙaro da bayanan da malamai suka yi da farko sahabin hadisi jabir shi ne jabiru dan abdullah dan amr dan haram jabiru dan abdullah dan amr dan haram mana sunansa jabir mahaifinsa abdullah kakansa amr mahaifin kakansa kuma haram ana masa alkunya da abu abdullah baban abdullah ma'ana sunan mahaifinsa ya mayar ake ce masa baban abdullah shi kuma mahaifinsa abdullah wani za ta gani na maimaituwa a cikin sahabbai irin su abdullah bin abbas muna ce ana ce masa abu abul abbas abdullah bin abbas nan kuma abu abdullah jabir bin abdullah za ga suna irin wannan har ƙasa sunayen iyaye da suka gabata ko kakanni shi mutumin madina ne ɗan ƙabilar sulam ƙabilar sulamiyya shi ɗan ƙabilar bani salima ne saboda haka ana cewa da shi a sulami ma'ana ɗan ƙabilar bani salima an haife shi kafin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira da shekara goma sha shida lokacin da manzo yi hijira ina da shekara goma sha shida sahabi ne ɗan sahabi yadda yake sahabi haka mahaifinsa yake sahabi ya halarci wato anin alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallama ya da mutanen madina a karo na biyu da ake cewa al'aqabatu saniya. la Allah yarda da shi ya halarci al'aqaba a saniya. alkawari da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi da mutanen Madina kafin yayo wato anin hijira daga Makka zuwa Madina Jabir bin Abdullah Allah ya ji kansa da rahama ya halarci yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaƙi ɗaiɗai har yaƙi goma sha tara wannan da muka ji na ɗaya daga ciki Allah bai sa ya sami halartar yaƙin badar da uhud ba ina ɗaya daga cikin sahaban manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke da yawan hadisai shi kadai ya rawaici hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama hadisi dubu da ɗari biyar da arba'in a ƙarshen al'amarin rayuwarsa ya wato ainihin killace kansa ya tattare kansa a masallacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama a matsayin malami mai bada karatu a masallacin da haka irin wannan karatun da muke a nan ya samo asali tun daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbansa domin ya saba shi manzo yana ba su karatu a masallacinsa kamar yadda su ma bayan rasuwarsa sun ci gaba da wato ba da karatu a cikin masallacinsa to jabir bin abdullahi yana daga cikin malaman da suka ba da wannan gudunmawa kafin allah ya karɓi rayuwarsa sai da ya makanci ya rasa ido Allah ya masa tsawon kwana domin sai da ya shekara shekara casa'in da hudu a duniya ɗari ba shida su da kana daga cikin waɗanda ɗaiɗaiku na al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda suka kere sittin da saba'in da manzo yake cewa ‘yan kaɗan ne masu kere haka to yana ɗaya daga cikinsu Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta saba'in da hudu da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a shekara ta saba'in da takwas ne Allah ya ji kansu da rahama shi ne yake gaya mana cewar annahu gaza ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qibala najad cewar sun yi yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiyar garin Najat? a wata ruwayar kuma kamar yadda muka ga Imamin nawawi ya kawo bayan kawo ruwayar farko yake cewa sun yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sun kasance tare da shi a yaƙin da ake cewa zatin riqa yaƙin da suka rika naɗa tsimma a kafafuwansu shine takalmin wannan gaba yana sanar tana sanar da mu cewar da aka ce annahu gaza ma'an nabi aka kuma ce anan bi zatin riqa ma'anar abin da ake nufi gaza a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta fito cewar a yakin zatin riqa ne yakin da aka yi a shekara ta bakwai da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yake sanar da mu irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka jajirce suka daure suka isar da addinin Allah inda bai isa ba ko da kuwa za su yi ta wato ainihin lafiyarsu da kuma wato lokacin su da dukiyarsu da abin da ya kama da haka wanda dai dutse zai rika huda ma kafa ba takalmi sai dai isa tsimma ya nada kafa babu ko shakka jajirtacce ne mai shirin ya taimaki addinin Allah ne a tsaye yake akan taimakon addinin Allah to wanda suka irin wannan rayuwar kuma a halin da ake ciki yanzu wani mai dandazan kashi a gindi shi da yake tunanin wai har zai iya faɗar wata magana akan wani sahabi daga cikin sahabbai wannan ba ƙaramar halaka ba Allah ya kiyaye mu to yake cewa falamma qafala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qafala ma'ahu lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga wajen wannan yaki shi kansa Jabir ina cikin wannan ayari tare da shi aka dawo tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yadda aka tafi tare da Jabir haka aka dawo tare da shi ko da yake cewa fa adrakathum alqa'ila fi wadin kathir al-idah sai wato ainihin bacci mun wuce irin wannan kalmar ƙa'ila ko ƙailula a baya hutu da aka yi idan rana ta raba yayin da gari ya waye aka ce asuba ta yi mutum kuma yakan shiga faɗi tashin rayuwa duk inda rana ta raba aka ce ta take to kuma za ka samu jiki ya yi nauyi kasala gajiyawa ta zo wa jikin sakamakon an ɗauki lokaci ana kaiwa da kawa da faɗi tashi to idan mutum ya samu dama irin wannan ko ba zai bacci ba ya dan kwanta ko ya huta idai da duk wani abu da yake na aiki to jikin zai samu wani ƙarin ƙarfi da kuzari da za a ƙara ragowar rabin yinin da ya rage a sauƙaƙe ba cikin wato ainihin gajiyawa matsananciya ba to sahabbai sun saba na manzo sallallahu alaihi wasallam da shi kansa manzon suna irin wannan hutu sukan dan kwanta su yi bacci in ma baccin bai zo ba da za a kwanta jikin ya samu wato haƙƙinsa na hutu don a ƙarasa abin da ya rage na ragowa yini to a irin wannan lokaci da suke tafi a hanya suka karaso wannan kwari mai wato ainihin bishiyoyi na ƙaya sai wannan ɗan hutu da suka yi ko bacci wanda su sun ma sami yin baccin kamar da muka ji a hadisi ba iya wato hutun bane kawai suka a sun sami baccin ma hutun jikin ya huta kwakwalwar ta huta sakamakon baccin da aka to wannan bacci ya same su a daidai wannan kwari mai kayoyi ko mai bishiyoyin kayoyi eba kamar da muka faɗa bishiyar da take da kaya ko ta zama babba ko ta zama karama ana ce mata eba guda ta ana cewa ibaha da yawa kuma sai a ce ibaha aka ce fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya yi zango a wannan guri ruwaya da take gaba Wace imamu nawawi ya goya mana da ita take cewa fa idza ataina ala shajaratin balila sai muka zo wajen wata bishiya wacce take da inuwa ana ita tana da ganyayyaki da yawa tana da girma saboda haka an sami inuwa mai alwaciya a gurinta to wannan ruwayar da wacce ta gabata sai ake nuna mana cewa inda manzo sallallahu alaihi wasallama ya zango a wannan kwari ya yi zangon ne a daidai wajen wata bishiya wacce take mai girman gaske mai kuma ganyayyaki da take da inuwa mai yalwacciyar inuwa jabir yake cewa tarakna hali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ganin haka sai muka bar wa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wannan bishiya mai inuwa shi shi kadai i nan ne gurin shakatawarsa da hutawarsa da kuma dan kwantawa ya rintsa wanda sai ke sanar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sami martabawa da girmamawa da ƙaddarawa daga sahabbansa wannan shine haƙƙin da shugaba yake da shi akan waɗanda yake shugabanta su darajanta shi su martaba shi su girmama shi yadda ya damu da rayuwarsu su damu da rayuwarsa yadda yake son ci gabansa ci gabansu kai so ci gabansa yadda yake damuwa da matsalarsa su damu da matsalarsa to irin wannan muka rasa yanzu idan aka yi wani abu wanda aka yi wani abu na kaddarawa ga shugaba sai ka ji wato gama garin mutane suna cewa an karawa mai karfi karfi ko to me dan an wawa na kaza ba sa jin cewar a'a to fa bawan Allah nan fa al'amarin da yake dauke da shi ba na iya nasa ba nasa ne da na jama'an nan idan jama'an nan ba za su tausaya masa ba to waye kamata ya tausaya masa ku in shi zai damu da damuwarsu ya kuma su ba su damu da damuwarsa ba ai adalci ma bai ce haka ba saboda haka ina daga cikin kaddara shugaba a bashi wato girmamawa da martabawa a tausaya masa kamar yadda yake tausaya wa rayuwar wanda yake shugabanta su da haka sahabbai sai suka bar wannan bishiya mai inuwa ga manzo shi kadai sallallahu alaihi wasallam dan ya kwanta ya huta a karkashin ta وتفرق الناس يستظلون بالشجر sauran jama'ar sahabbai sai suka rarrabu a cikin wannan wato kwari su ma suna neman inda za su samu bishiyar da za su dan kwanta a ƙarƙashin inuwar wacce take ruko wacce an bar wa manzo to mu ma mu shiga neman wacce kuma wacce bata kai tasa ba mu ma mu dan shiga ƙarƙashin inuwar mu huta yadda ya shiga inuwa za mu shiga amma sai da muka mu ya tabbata a gurin da ya dace sannan mu ma sai mu je mu nemi inda za mu zazzauna to wannan duk sanda ka damu da shugaba da irin wannan salo to shi ma za ka ga bai san abin da zai dame ka ko ka shiga matsala zai so abin da yake ci gabanka da martabarka kamar da kake son ci gabansa ba kai kana so idamu da ka ba amma kai baka damu da damuwarsa ba daidai bane wannan adalci shine ka damu da shi kamar da ya damu da kai ka kyautata masa kamar da yake ƙoƙarin kyautata maka su da wa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tahta samura an gaya mana wannan bishiya ta kaya ce ta ma dai wannan mai ganyayyakin da manzo yake karkashin ta ya kwanta fa allaka biha saifa sai ya rataye takobinsa akan bishiyar wa nimna nauma muka dan yi bacci na ɗan wani lokaci daga mu hashi manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce hikimar dama tsayawa ga su matafiya ga an sha wahalar tattaka guri wanda yake da duwar watsu da haƙƙafa tana hujewa kaga inda aka zo gurin da yake za a iya samu a kwanta haƙarƙari ya ɗan wato ainihin samu gurin jingina a samu a huta gajiyar da aka yi ɗan wato rage ta kafin kuma shiga tafiya to wannan yasa suka yi wato wannan kailula a wannan kwari a wata ruwayar da suka yi wannan rarrabuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ina inda yake a karkashin bishiyar da yake su ma sun tafi wasu bishiyoyin sun zauna a karkashin su ko sun kwanta a karkashin su faja'a rajulun minal mushrikina sai wani mutum daga cikin arna ya zo wa saifu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bishajara a wata ruwa da imamu nawawi ya koro mana bayan wacce ya fara fada ma'ana sai wani arne ya wato ainihin zo gurin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake a daidai lokacin takobin manzon Allah ina rataye a jikin bishiyar fa qala takhafuni sai ya wato zare wannan takobi na manzo ina fi manzo manzo sai ya farka kamar da makaranta a ruwaya da muka fara karantawa sai bayan ya farka shine sai shi wannan arna yake cewa da shi kana tsoro na ka razana da yadda ka ganna gani a kanka kuma da takobi a zare qala la sai manzo yake cewa bana tsoron ka babu wani razani game da ni saboda ka zare min takobi qala faman yamna'uka minni yace waye zai kare ka daga ni waye isa ya hana ni in far maka qala Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace da shi Allah ne zai tsare ni ya kare a wata ruwayar ta ibn ishaq Allah ya ji kansa da rahama ta zo da ƙarin cewar da manzo ya faɗi cewar Allah ne zai kare shi a daidai lokacin sai mala'ika jibril iddo ƙirjin, wannan arni. wannan makar da ya masa a kirji shine sai takobin ya subuce daga hannunsa ya faɗi ƙasa shi da ya ji duka bai kuma ga wanda ya dukan ba kuma manzo yana kwance farka ya san kuma na kwance yaushe ya ko hannu har ya dake shi a kirji an fahimta ko to lallai akwai wani abu kuma bai ga wasu daga cikin sahabban manzo sa ba ya san shi kaɗai daga shi sai manzo ne to shine mala'ika jibril ida ki kirjinsa nan take saboda jin dukan ya da ku sai ta kobin da ke hannunsa ma ya ce ya faɗi to shine a ruwa da makaranto yake cewa fa saqata min yadi sai takobin ya faɗi daga hannunsa wannan ruwa da muka ji ta ibn ishaq ta fito mana da bayanin cewar ashe dalilin faɗuwar takobin Allah ya kawo ɗauki ta hanyar turo mala'ika jibril alaihi salam ya maki wannan arne a kirji saboda haka takobin ya faɗi daga hannun wannan arne manzo kuma sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗauki wannan takobi fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai sai manzo ya ɗauki wannan takobi fa qala man yamna'uka minni kai kuma waye zai tsare ka daga gare ni waye isa ya hana ni in far maka to shi da yake babu imani da Allah subhanahu wata'ala imani bai ratsa shi ba bai ma same shi bare ya ginda ya ratsa shi fa qala kun khaira akhirin sai cewa wa'i eh, ka zaman mun mafi alkhairin mariƙin makami ni da na riƙi makami ban zama mafi alkhairi ba ko ban zama mai alkhairi ba a ƙasa da na nufe ka da sharri da shi to kai ka nufe ni da alkhairi da shi ma'ana ban baki ko saboda haka ina godo da roƙo da ban baki manzo ya yi haƙuri ya ƙyale shi faƙala a tashhadu an la ilaha illallah to shiga damuwarsa dama sai ce to ko za ka shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah wanda na ce shi ne zai kare ni daga illata ni da kake so ka yi kuma ya kare ni kaga abin da ya faru ya faru da ni da kai wa anni rasulullah kuma za ka ba da gaskiyar cewa ni manzan Allah ne qala la nan faɗa ni ba zan yarda cewar Allah ne kaɗai abin bauta ba ba kuma zan yarda cewar kai manzansa ba ne kafiran ma da aka yi kafirai yanzu duk ‘yan zagi ne to kaga dai wanda gashi taransa zai yi ana tsaya a kansa ya tabbatar ba wata ba wata mafaka ba wani makari amma yana nan akan kafiyarsa akan arnancinsa ba zai munafirci manzo ba in yanzu ne tsoro ma sai sa su ce eh sun yarda in sun tafi kuma su koma kan abin da suke kai ko to su in suna yi da gaske suke ko tsiya ko arziki ko daidai ko kuskure duk abin da suka tafi a kai ba sa rifi sai cewa i walakin ni uahidu zan dai yi alkawari da kai zan dai iya baka alkawari Allah uqatilak na ba zan yaƙe ka ba wala akunu ma a qaumin yuqatilunak ba kuma zan kasance tare da jama'a da za su yaƙe ka ba ni da kai gaba da gaba ba zan yaƙe ka ba ni in taimaki wani ya gaba da gaba da kai yaƙe ka ba zan taimaka masa ba sau da haka da ni dai ka samu wato ainihin mafita mafaka kariya da gare ni ba ni ba kuma wato ainihin na fakka da wani sharri saboda kai min abin da ban iya yi maka ba kai min halacci da bahaushe yake cewa to ni ma ya kamata nuna maka ni ma dan halal ne an fahimta to wannan gaba take sanar da mu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam babbar damuwarsa a ba Allah a karɓi addinin Allah don haka duk da abin da ya faru shi kawai abin da yake so wannan bawan Allah bari ya amfani da wannan damar akan abin da ya faru tsakaninsa da shi ya masa tallan addini ya yi ƙoƙari ya shigar da shi zuwa ga wato anin turbar tsira fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya du'una kwatsam sai ga manzan Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi yana kiran Musa habbansa wa iza indahu a arabi ko da muka zo sai muka ga wani ba ƙauye a kusa da shi a tare da shi kun ga wannan ruwayar da wacce ta gabata suna gaya mana wannan arnan bayan arnanci ba ƙauye ne ko ya kamata ka fahimci abu arne shi kadai matsala ce ƙauyenci shi kadai matsala ce su da haka to abin da ya haɗan masa ga arnanci ga ƙauyenci ba ƙauye ko musulmi ne wahala sha'ani ne da shi to ballantana kuma ce arne ba ƙauye to wannan fa ne abin da ya faru kuma a daidai wannan gaba sai ake gaya mana cewar ashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama daidai wannan gaba ta kasancewar wannan arne ba ƙauye ya zo kan manzo har ya zara takobi har sun yi abin da suka yi na gudanar maganganu tsakaninsu da shi sahabbai ma labari annabi ya ba su don ba sa gurin haka ta faru ko tunda sun ce manzon ne ya kiraye su ko da suka zo sai yake gaya musu gashi gashi faƙala inna hadha ikhtarata alayya saifi yace wannan ba ƙauye da kuke gani ya zare min takobi na ina tsaye a kaina wa ana na'im ina tsaka da bacci fasta ya sai na farka wa huwa fi yadihi saltan takoban na hannunsa a zare qala man yamna'uka minni yace min waye zai tsare ni ya kare ni daga shi qultu Allahu nace masa Allah ne salasan sai da muka yi haka sau uku kaga wannan ruwa ta fito ne cewa har sau adadin abin da ya faru in ka takaita iya wacce ruwa ba za ka samu wannan ba walam yu'aqibuhu amma manzo sallallahu alaihi wasallam bai hukunta shi ba bai hora shi ba bai dauki matakin ramuwa a kansa ba wajalasa ba kauyen ya nemi guri ya zauna ya kamu ya zama a hannu yanzu shi ne a tsaka mai wuya shi da ɗaya ruwa take cewa fahalla sabila sai manzo ya kyale shi a ta ashabahu shi kuma ya koma gurin jama'arsa faƙala ji ji'tukum min indi khairin nasi ice kai ku zo ku ji na dawo daga wajen mafi alkhairin mutane mafi kirkin mutane na ga ɗan kirki yau ni ga naune ba ciwo ba ku zama shaida na ga wanda ya fi kowa alkhairi sai abinda da wannan hadisi yake koyar da mu malam imamun nawawi ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin babul yaqini wa tawakkul babin ƙaruwar imani da ƙarfinsa da kuma tsantsar dogaro da Allah to wannan hadisi na sanar da mu amintuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah ubangiji madaukaki cewar ya aminta ya gamsu ya nutsu imaninsa yayi karfi akan cewar Allah shine mai iya kare shi daga dukkan abin da ya tunkaro shi wani na nuna mana gaskiyar dogaron annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ga Allah da haka dogaransa da Allah tsantsar amintuwarsa da samun ɗauki daga wajen Allah ya sa ba kowa daga shi sai wannan ba ƙauye arne zare da takobi amma da ya ce masa waye zai iya hana shi ya far masa ya ce Allah to wannan ake nema daga dukkan musulmi ya ji duk halin da ya samu kansa duk tsaka mai wuyar da yake ciki Allah zai ɗauke masa idogara cewar Allah ya isa ya ɗauke masa wannan aka rasa ake ta wahala kuma da zara aka koma wannan korwa ta manzo za a ga Allah ya samu dace sannan wannan hadisi na sanar da mu irin yadda Allah mai girma da ɗaukaka ike ba da kariya ga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka dama ya ce wallahu ya asimuka minan nas Allah ne zai tsare ka daga mutane Allah ne yake tsare ka kuma shi zai ci gaba da tsare ka daga cutarwar mutane ko kai yanzu ka tabbata akan irin wannan salo da manzo ya tabbata akai na kana jin cewa duk abin da yafi karfin ka Allah zai maganta maka da shi ka dogara shi zai baka kariya da dauki to duk dantsin da ka shiga Allah zai kama mafita wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh sannan wannan hadisi na sanar da mu yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da gaggawar amsa kiran manzo alladhina istajabu lillahi war rasul bayan da suke amsa wa Allah da manzo saboda haka ko da ya kiraye su daga inda yake a bishiyar da yake karkashinta wannan arna me shi ba su wata wata ba suka bar inda suke kowa ya farka ina ko gurin manzo sallallahu alaihi wasallam kaga yadda ake shugabanci kaga yadda ake biyayya ga shugaba ba shugaba ya kira maka ce kai wannan kiran nasa shi ya cika kira ya damu mutane ai haka muke yanzu ka ce shugabanka ne ka yadda za ka yi masa biyayya amma kuma ya ce a yi kaza ka zama yan masu kafa ungulu a cikin biyayya masu sabawa masu nawa wajen tafiyar da al'amari ba da za a yi tafiya ta yiwu shi shi kadai sai da agaji sai da dauki sai da taimako su da ya kamata idan aka kiraye ka a lokacin da ake bukatar ka kazo wannan biyayya da kake yi ibada ce kuma ubangiji zai maka sakayyarta so da haka haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance tare da shi ina cewa to za su ba abin da suke su kawo kansu gurin wanda i wannan babu shakka ya cancance zama yardajjan Allah shi yasa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu ina daga cikin hikimomin samar da bishiya a ban ƙasa bayi su ƙaru da abin da Allah ya yi mata na ganyayyaki da take samar da inuwa ta dalilinsu ga manzo ma ya shiga ƙarƙashin inuwar bishiya ya ni'imta da wannan ni'ima daga cikin ni'imomin Allah kuma yana daga cikin amfanin bishiya ka iya rataye wani abin amfaninka a jikinta kamar da manzo ya rataye takobinsa a jiki bayan kuma karuwar da ake da ita na a karyo itanta a ƙona a yi abinci ko a ciri ɗan itacenta a ci a samu wato ainihin nishaɗi da jin daɗi a kuma sassaƙi ko a ciri sai wata a yi magani na cututtukan da ake da su huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ya ce shine wanda ya halicci baki ɗan abin da ke ban ƙasa dan amfaninku dan ƙaruwanku kaga wannan bishiya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga karkashin ta karu da inuwarta wanda ina ga mana ina sanar da mu ni'ima daga cikin nemomin Allah na samar da bishiyoyi a bankasa wannan kaɗan kenan amfanin su kuma Allah yawa da su in ka so yin bincike kawai akan amfanin bishiya ya isa kai littattafai ko ana shan inuwarta ana iya rataye wani abin amfani a ciki gashi nan muna ta sa amiyar zuma muna samun zuma ko ana amfani da ganyayyakin a yi magani sassaƙen ana sara ta a yi wato ainihin itacen ƙonawa da kaza da kaza sai kai ta faɗa eh akan hau kai a kubuta daga illar dabbobin da ba sa hawa sama ko a tsira da rai littafi za ka yi ƙato so da haka wannan daga cikin nemomin samar da bishiya a ban ƙasa wannan hadisi na sanar da mu yafiya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi da rashin ɗaukan fansar an masa wani abu shi yasa Aisha matas take cewa tunda yake a rayuwarsa bai taba ɗaukan fansar an masa wani abu ba sai da in an taba addinin Allah anan ne zaka ga fushin sa ko kuma ya ɗauki mataki akai kuma haka ya kamata kowane musulmi ya kasance amfanin karanta wannan da bibiyar sa mu koyi annabi Muhammad koyi annabi sallallahu alaihi wa sallam. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Hassanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir saboda haka ya kamata kai ma ka ji cewar in aka taba addinin Allah to za a ga bacin ranka kuma za ka ɗau mataki amma dan kai in an maka wani abu a zagin ka aka yi a lakuce ma an ci aka a gaya ma magana ka an gaya wanda ya fi ni waye to kuma sai wanda yi maka wannan sai kuma ya zama sirikinka in kuma kuka haɗu sai sun da kai ya takale ka ka tura ma anes to wannan shine salon da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a wannan hadisi sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa ana so ka fuskanci wanda ya muna na maka da kyautata masa idfa billati ya wa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyun hamid eh ana so ka kyautata wa wanda imuna na maka sai kuma ka zo ka same shi a sauƙaƙe wani na daga cikin salo salo na kira zuwa ga Allah na jawo mutum zuwa abin da kake kai wannan nagartar da kyawawan ɗabi'un sai sa ga cewa eh, kai shi ba wanda i masa irinka lalle abin da kake kai ɗin mai kyau ne ya kamata a ce eh, ya dace yi eh, shi kai ya zama dole ibi ka to wannan yana daga cikin salo da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ibi wajen kira zuwa ga Allah kaga an muna na masa an dauta kobi an zare ana so a gama da rayuwarsa ya ce Allah ne zai kare shi kuma Allah ya kare shi ya kama dauki shi ya dauki takobin shi kuma ya ce wa zai kare an ce ya zama mafi alkhairi mai rike makami yace na gamsu na yadda na zama mafi alkhairi mai rike makami ya kyale shi yace tashi ka tafi to kaga idan manzo zai iya yafiya akan ana neman rayuwarsa gaba daya to na gan an masa abin da bai kai haka ba to na kai dan an zage ka ko da Allah ku ce ma an ce ko an ce kai dinwa to da ba kai me an fahimta ko a tafi kai din da kake wani abu ne je ka to in ka ɗauki wannan salo cikin yardar Allah za ka samu masu wahalar sha'anin zama sun zama maka masu sauƙin hali sannan wannan hadisi ina sanar da mu yin haka yana iya baka damar kare kanka daga sharrin mai sharri kun ga shi da kansa yace musulunta ba zan musulunta in ce kai manzo ne bai taso ba in ma da lokaci to bai yi ba ba yanzu ba saboda haka amma dai ba zan yaƙe ka ba ba zan taimaka a yaƙe ka ba bai samu kariya daga sharrinsa ba ma'ana nan gaba ba ne ba cutar da kai ashe idan kana ɗaukan salon kyautata wanda ya munna maka to ko bai zama tare da kai ɗari bisa ɗari ba to za ka samu sassaucin matsalarsa ko za ka samu kariya daga illarsa to da daga cikin amfanin kyautata wanda ya muna maka shi sa Allah ya ce da shi da al'afuwa wa amur bil urfi wa arid anil jahili kai riko da yafiya kada amma ba daɗi ka ce sai ka rama daraja ta fi fitowa kima ta fi bayyana akan ka ce sai ka rama idan ka yafe ka kawo da kai ka fi kima ka fi daraja kuma ga sakayya gurin Allah subhanahu wataala wannan hadisi na sanar da mu ana iya kulla alƙawari tsakanin arne da musulmi ga arne na gani na faɗa kafaffe akan arnanci amma ya ce sai dai iwa manzo alkawarin ba zai yaƙe shi ba zai taimaka a yaƙe shi shi ba zai musulunta ba yanzu manzo ya yadda a tafi a haka ko to shi ana iya alkawari tsakanin arda da musulmi kuma wani alkawarin aka yi kai musulmi haramun ne ka saba shi sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu cewa har kullum abin da ake so da musulmi ya mai da al'amarin addinin Allah shi ne mafi mahimmancin al'amura a gurinsa da haka manzo da isa mu kansa na shi ne yanzu yake riƙe da takobi wannan arnan kuma ga shi ya riga ya sallama ba yadda ya iya sai ce da shi ko za ka shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah shi da sake ya da addinin Allah a ba Allah shi in ya samu wannan bukata ta biya to haka ake so ko da lokaci bawa musulmi ya kasance damuwarsa ya zai ice da addinin Allah gaba me yake wa addinin Allah tarnaki ya zai ikau da shi to duk wanda ya tsayo akan wannan tsari kuma Allah ya ce in tansurullaha yansurku in dai za ku taimaki addinin Allah shi ma kuma Allah zai taimake ku ko ne da riba taimakon Allah shine taimako an fahimta ku sannan bayan haka wannan hadisi ina sanar da mu cewa maimaita magana fiye da sau ɗaya ina da asali yana da kyau a lokacin da buƙatar haka ta taso shi yasa na daga cikin sufofin manzo sallallahu alaihi wasallama kana yu'idul kalimata thalathan ya kasance kan maimaita kalma sau uku dan a fahimce shi dan a san mahimmancin kalma shi yasa da yace da shi waye ya isa ya kare ka ya hana ni in far maka sai ce Allah ya ga bai ga kowa a gurin kuma an ce Allah yace cewa fa ne da kai waye sai ya hana ni in far maka isa ka da shi Allah sai ya fahimci mahimmancin wannan kalmar da yake faɗa girman wannan wanda yake cewa zai kare shi ya sake gaya masa ya sake mamta masa ya ce Allah nan da na gaya maka shi zai kare ni shine ya ji duka a kirjinsa na mala'ika jibril bai ga wanda ya dukan ba amma ya dukan ya saki wato arin takobin daga hannunsa manzo kuma ya sa hannu ya ɗauka, ya ce to kai kuma yaya an fahimta ko to wannan gaba tana sanar da mu cewar e idan magana tana da muhimmanci tana da girma kana so a fahimcita, ta ba laifin ka maimaita wannan reputation din da ka yi ba za a kai yana ta kalma ya maimaita ya kuma ya faɗa ya mai da muka wasu dolaye ba ma gane zance ba haka bane a akwai magana da ake jaddada ta don ka fahimci girmanta don ka san cewa cikin sauran maganganun da aka maka ta fi sauran daraja a nan ake fi so ka mai da hankali ka fahimci an fahimta ko to da daga cikin salon magana da hikima da wato alin balaga ta zance abin da yake da muhimmanci a jaddada mutane shi yasa idan gwamnati tana so ta yi wani abu sai ga yanzu na an sa da azhar can da la'asar sai ka ji an sake sa in magarba ta yi ma sai ka ji an sa ma kana buɗe rediyo da sassafe sai ka ji ce muna daɗa tunatar da kai kaza ko muna daga mutane gobe akwai sanatashin kakka fito a cikume ka ko ka ga tana da muhimmanci a faɗa kuma faɗa in baka ji sanarwar ɗazu ba za ka iya jin ta yanzu to haka wannan daga cikin abubuwa da aka samu na bayanan manzo sallallahu alaihi wasallam to da wannan hadisi hadisi ne mai matukar fa'ida da kuma hikimomi da wato anin bayani mai zurfi na addini da ya kunsa wannan shine kuma karatunmu ne abinda muka daidai muka dace Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya fiye na biyu sai ma kuma babu na'am eh ya zubar da kuɗi haka mutumin da ya sha giya ya faɗi sakamakon giyar ta bugar da shi har kuɗinsa suka zube yara suka zo suna tsokararsa ko suna wato anin yunkurin ya tashi sannan aka tashe shi ya tafi na tangal-tangal ɗinsa har ya tafi inda za shi shi ya tafi amma kuma kuɗin da ya zubar yaran kuma sun ɗebe ganin sun ɗebe aka ce ku kawo nan aka karɓe daga hannunsu cito ya za a yi da waɗannan kuɗi shi ya tafi ba kuma bai yaran da shi ba saboda su ma nuna musu abin da suka ba daidai ba ne dan yana mashayin giya ba nuna kuma kuɗinsa a ɗebe ko nasa laifin daban su ma nasu daban an fahimta ko dan ya sha giya ba nuna kuma kuɗinsa halal ne ga duk wanda ya ci karo da shi ɗiba to kamar irin wannan da an riga an ɗauki kuɗin ko an karɓa daga hannunsu kuma kuɗi nasa ne dai za a iya wannan kuɗi a wani aikin kirki da shi dan da yawar shi din kansa ya same su ta hanya shar'antacciya halittacciya da ana da waɗanda suke da wannan zai je fafutukar iya wahala wani turin kura ma yake sai da ruwa amma ya siyo abin da zai sha ya maye za a iya a yi wani aikin kirki da shi a ciya ubangiji fatan muna kama kafa da wannan aikin kirki da muka da wannan kuɗi bawan Allah nan da yake cikin wannan yanayi Allah ka yaye masa an fahimta sai zama an yi amfani da wannan abin da yake daga gare shi an taya shi an taimake shi isa mafita daga halin da yake ciki aka wannan babu laifi sai zama dukiyarsa ta koma masa ta hanyar an nema hankin lada da ita mai kun a batta a tare da shi sake kashe ta ya sake yin abin da zai cutar shi kuma an kamun kafa da wannan abin da aka yi shir ana roƙon Allah subhanahu wataala yi wannan ba haka haka ba na in kuma a yanayin da ake ciki yanzu kaga zaka iya zuwa gidan rediyo to akwai wani bawan Allah da isa ba kansa a yanayin mai wuya na tsaka mai wuya na hankalinsa ya gushe ya zubar da kuɗi a tsakanin guri kaza zuwa guri kaza ya iya zuwa ya bayani ya karɓi sa. in ya iya zuwa bayani ya ce shi ne ka ban Allah garin ya kasa kanka a wannan hali sai a hada da yaman nasiha mu dai fatan mu wannan kuɗin ma ko mun baka kai bayar da su don Allah ka nemi Allah ya yi maka wannan matsalar da kake muna baka shawara Ba kuma an bashi sannan kuma sai a kokari a saba da shi a ja shi a cike da zai a kokarin a yayyaki ce masa waɗannan abubuwan da yake an iya wannan ba da sai zama kuɗinsa sun koma gare shi in ma abin za a yi neman ladan da kuma neman Allah ya yi masa da wannan kuɗin shi aka sa yayi kuma aka samu abin da ake so Allah ya samu dace na'am eh haka <laughs> to a ji dai shi mutum ne ya haɗa kayan laifansa za a je a kai inda zai nemi auren ice shi wallahi mata ba za su kai masa kayan lefansa ta kuma yar uwarsa ta ce wallahi mata ne za su kai an fahimta ku to kowanne ya rantsuwa su to idan aka samu maza da mata suka haɗu suka kai sai zaman cewa ba mata ne zalla suka kai ba ba maza ne zalla suka kai ba a yi abin da ta ce ba ba a yi abin da ya ce ba saboda haka wannan zai iya zama ya sabiyar da rantsuwarsu an fahimta ku tunda ta ce wallahi mata ne za su kai ko ba mata ne ko suka kai wallahi maza ne za su kowa maza ne ko su maza sun kai mata sun kai abin da take so a yi ya faru abin da yake so a yi ya faru magana sai ya yi kafara saboda mata sun kai to ba su kaɗai su kai har da maza waɗanda yake so su kai ɗin sun je a magana sai mata ne to ai har da maza wanda ke so su je ɗin sun je amma da ƙari an fahimta to na zai iya zama hanya ta wato saryawa da kansu kafara yi zai iya zama an fahimta ku kamar abin da ya faru da annabi ayyub na magana duka Ka ce to tun da ya ce sai ya yi adadi kaza na dukan e tattara abin dukan guri guda ya yi duka ɗaya ya yi da wannan adadin an fahimta ko dukan da ya faru kuma da wannan adadin abin da yake so za a an fahimta to ana irin wannan a babin sariyar da irin wannan ai babu lafiya shi illa sai dai a kiyaye gaba irin wannan kada a yawaita irin wannan da in hakan ma bai zo ba din ba ma za a kawo ai hakan kuma wanda daga nan shikenan sai abin to mun fita daga cikin harkatun da ba ka so mu shiga an fahimta ko eh, a ba abin ta salo mai sauki inda ma da al'ada ce inda an so sauƙi wa kama ko a tafi akan ba sadaki shikenan zuwa daura aure wani kan ne har yanzu ake ta faman ɗagawa